zuciyar masoya ya wuce mai ido ya kalla sun da farin ciki ya balla dole ido ya zo ya balla a'a me ke faruwa da kai ni ma ban sani ba babu bambanci da bugun zuciyar da na ji a cikin mafarki na anya kuwa tunda aka yi magana za a kawo kuɗin auren nan nake jin gabana na faɗuwa me yasa hakan kana tunanin wani abin ne babu kawai dai haka nake ji bugun zuciyar masoya kina son nasir magana fa yake miki kin san kai da kai haka kina murmushi mun ko iyaka hakar ma ya isar da amsar cewa tana son shi kada ku a bakinta ku ci mata albasa na fi so in ji daga bakinta na ina son sa bugun zuciyar masoya jiya da zaka kwanta kayi addu'a kuwa na yi addu'a kuma ni da alula ma na kwanta to in kuwa haka ne ka gaskiya ne bugun zuciyar masoya samana ko ni zan sami ki kina so ne ba kina su ala sun kun ci breakfast to sai ku tashi mutum ga lanci fo sun ku can wato kuna ji na in je makaranta ku yi karatu kar ku tsaya wasa a class to aha ku ni zan tafi daga nan zan wuce ofis za ka biya ofis to ai baka karya ba za ka tafi kin manta ni <laughs> wallahi da manta yau ne tudubbi ke ma da man na san faɗa miki ke ainihin ringa yin wannan azumi na litin da alhamis domin yana da fa'ida da kyau annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi nuni da hmm? akwai tabariki to insha Allah wani ma zai dinga yi

Baba gaskiya yau idan baka zo ka da wuri ba mashin za mu hau. A a a Aminu kar ki kuskura kan ji magana hawa mashin din nan. Kar wani ya saki daga cikin ku ya hawa mashin ba na so. Me yasa za ku hawa mashin? To baba fa jiya babu kowa mu kadai aka bari. Bayan ban da ki jiya ne kawai. Yau ba zan makara ban Allah da ana tashi daga makaranta za ku kawo ku gida. Kun ji ba zan hau ba. Yawwa lelena kar a sake a hau mashin bana so ke ba. ma ba zan hau ba. Yawwa 'yan albarka. Muna nan ƙalau. Lafiya ƙalau. To Na ce lafiya kwana biyu ba kai min yara ba? Wallahi hajiya in suka taso makaranta ana musu extra lesson a cikin gida. Shi yasa ba kawo su ba. To yanzu suna ina yara? Sun tafi makaranta su ya kai su makaranta. In ya kai su zai wuce wajen aiki. To ina son gaya muku cewa ta ce idan sun taso daga makaranta yanzu ya kai su gidana a can za su je su yi dinga extra lesson din kina ji ko malamin in ya zo a kai shi gidana a je can a yi yawwa za a faɗa mishi insha Allah yawwa to je daki da ana ta shirya mana kiyo wallahi lafiya ya lafiya kala wallahi to ya akai hmm, ba wata matsala sai dai hajiya ta zo ta zo ta gamu a'a ta ce na gaya maka kwana biyu bata ga su sun zo ba hmm. hijakin wato ba ta san duk abin da yaran nan za su motsa da kusa da ita haka mu ma kuma ba mu san abin da zai samu bude idan ba yaran na amsa ba to ayin gaya maka sallahu ma ta bari ta ce a baka ta ce lallai ne idan sun taso daga makaranta a haɗa su a tura su gidanta na ce mata ai ana musu extra lesson ta ce a'a me lesson in ma malamin a tura shi gidanta ya je can ya dinga musu wato malamin ya bi su gidanta su extra lesson din ajin mm. to babban magana to yanzu ya zai ah me kwana ke gani umarninta da ta faɗa dole shi zai. sai a tattara su da su da lesson ah, materials nasu gaba da su je sanin wurin ta zuwa to ya zan za mu ci mata a ne shi ke yawwa ko dai yunwa ce ne wai yunwa ce bakin baki to ku ga kenan na muku abinci mai daɗi na muku tuwo tuwon shinkafa ku zo ku ci ba ki ci tuwo ba ba ha ba ku kuwa me ku wallahi mai daɗi na muku abincin nan kuskus na Kuskus za ki ci? Kai ba? Ai ba ki ka ne to yanzu abin da za a ɗauko ma ya ki dole mu kai yaran nan su taru su ci abinci yanzu kana nufin ba za su ci abincin nawa ba to kin dafa musu abin da suke so dole mu kai su ci abin da suke so shine ina mukullin wani irin ina mukulli kuma barburan mana kayan wuta zaka je kana taɓa na ina ruwanki ina ruwana so kake shokin ya kama ka barburan mana bari ba kayan wasa bane ina ruwanki ka ake ninki abu haka ake ninki wani irin abu kake haka ina ninki kayan haka ake ninki wannan din ma bari mana a'a haka ake ninki wa wuce wuce <laughs> sanannen yaro kawai me ya me yasa kika shi hajiya ba dukan shi ne ba zuwa yana taɓa kawo wuta sai mai magana kudin kan ke kama sa shine ya dana kayan da nake yin ninkiwa sai ɗauka dauka kawai yana min daidai da su shine nace mai ya fita kawai sai kika dake shi ba duka saboda ya zo yana taba kayan wuta yana waye waye shine kawai sai kika kama shi kika tsinka masa mari ko kada shokin ya kama sai ya kama shi nan mana munafuka haka an haba miki daki da kane ya za ki kama jinka na ki dinga dukan sa kina gida shi kina dukan shi to ba zai yiwu ba kin gama aiki da zai fita hajiya dai kin girma Allah kiya ya fita gidan ku ne wannan zakewa da ta yawa haka ne ki kama dan mutane ki dinga dukan shi shagantaka banza da wofi marin ka tai ko eh. kin bar aiki daga yau Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Ba ka gane ba yana ka dawo kuma ba yara. Wato ina shiga a ce yara su zo mu tafi ta balbalin da haka. Ni ne uban san 'ya'ya ba zan bar su ba na so sai na tafi da yara to dan haka ba za ma su bar gidan ba. A gidan za su kwango ba in za a tafi makaranta a je a ɗauke su cikin haka su. lafiya menene magana nake mai ranke bashi gaskiya fi sabilillah abdullah ya kamata a ce tunda sun je sun wuni kuma a ɗauko su su dawo gida in ya so gobe a sake kai su su je su wuni to me kike nufi kina nufin cewa da hajjin cewa sai yaran nan sun biyo dan sun je wurin mahaifiyata sun kwana shine har ranki zai bace idan mahaifiyarki ce ta zo ta ɗauke su ko aka kai su ta ce ba za su zo ba za ki ɓata rai kana nufin ina bambanta mahaifiyarka da mahaifiyana to idan ba haka ba akan me dan nace miki za su kwana a gidan hajji ki zai baci haka amma an kai min har kana ganin kai adalci to akan me zaki nuna ɓaci ranki akan za su kwana a wurin mahaifiyata to ai ko gidan mahaifiyar ta wuce ma iyakacin abin da na faɗa shi zan faɗa amma ina ta maka rai haƙuri, Allah ya baka daɗin baki daɗin baki daɗin baki da sanya mata da maza su yi raki daɗin baki daɗin baki domin Amina tana kuka. Kuka? Wane irin kuka? Ina take kuka? Tana ɗakin. A ɗakin ku? Amina, Amina menene? na amina mama na ya ya ake shi ito yarku dai ta kamu da matsanancin malaria amma dai ba a ilatin kawo ta asibiti oh my god um, uh, ya condition ɗinta a yanzu gaskiya tana cikin matsanancin hali sosai amma dai mun yi ƙoƙarin ba ta magunguna ina son insha Allah nan ba da ba ta dawo cikin hayacinta don Allah likita to ka taimaka ka iya kokarin ka da kake ganin zaka iya yi wallahi su biyu daga ita sai wannan kawai nake da shi wallahi ka taimaka baiwa Allah na yi iya bakin yanzu kamata ya mu jira mu ga me kuma Allah ubangiji islam Allah shine ne to amma dakta za ga ganin ta to ku bari sai nan da kamar minti goma za a ɗauko ta za a kai ta ɗakin da ake kwantar da marasa lafiya aka ce za ku zama gani insha Allah. Okay, thank you. ina ganin wannan ciwon ayya likita ya faɗi gaskiya ku ya ce wai malaria ni fa a gani na fa aljanu ne fa maryam wace irin magana ce ke ne wai ke me yasa kika fi sa gargajiya al'amuran ki wani irin makarai ko iska mutumin nan gashi ya faɗa mana abin da yake damun ta me ya kuma to abdalla ka kafa inda take bari bari fa take dan Allah ka kalla mana abdalla to amma mutumin nan ya auna likitan nan ya faɗa mana malaria shi kenan larura ba za ta zo mutum ba ko mutum ba zai rashin lafiya ba Salamu alaikum. Wani aka ce ke ce malaria ce. irin malaria kuma ya gidan naku bari gidan naku sauro ke shiga kuka yi? ajiya ni ma dai shi na gani ni ma ba wani malaria wannan abun makanai ne kawai mutum ne saki wannan magana ne dan girman Allah mutumin nan ya riga ya auna yarinyar nan ya ce malaria ce inda a ce auna ta aka yi aka ce ba a san me yake damunta ba sai a yi tunanin wani abu ne shi amma an auna an ce malaria ce Hajiya ga shi nan dai fadi take yi. Amma Hajiya to sauro yanzu akwai gidan da babu sauro ko ina sauran nan akwai shi. In dai za a bude kofa a rufe sauran nan sai ya shiga. likitan nan ya zo ya faɗa ya ce malaria ce sun auna ta malaria ce take damunta an ce miki an rasa abin da yake damun ta ne balle a ce ga abin da yake ta. ai ba cewa aka miki an rasa ba amina ku jira mu tsaro kan ku fito ko ina ina zuwa mu je Ah, na me za su yi su 这个这个那个这个。 sai a ji a ɗauki tabarmai kenan a kai waje ko a shimfiɗa. Ito eh ai ni da mama ma har na sallan mutane. Sakamakon kin san yadda gidan makoki yake kasancewa a yanzu. Mutane in sun zauna an ban da maganganu da eh, ainihin gulmace-gulmace da ɗaukar waya ba abin da aka sa a gaba yanzu. Don haka nake ganin cewa ya fi fa'ida ɗin a sallan kowa ya To ai abin da ake yi ne. Al'ada ba haka ake yi ba. kuma kai ka zo ka ce wai ba haka ba hmm? ai mama kamar yadda na gaya miki shi ainihin addini ya hau kan al'adam kuma na gaya miki cewa babu abin da ake a zaman makoki yanzu maimakon a zauna zaman makoki sai zama na an zauna zaman ɗaukar zambi shi sa nake ganin kawai kudin ma duk wanda ya zo ya gaisuwa sai a sallame shi ba sai an zauna ɗin ba mu dai raka shi da addu'ar kamar yadda na faɗa Allah masana na aka yi wani kana so ka cinye abincin ne ai ba dan cinye kika dafa mu mm, kuma ba gaskiya ne in baka ci ba duk ba zan ji daɗi ba <laughs> ni ma ka ci sai na fi jin daɗi akan kuɗi ci na ƙoshi kin ƙoshi mama na na ƙoshi kin goshi kin ga fa ko ci ba ki sha ba tara ki gama cin wannan abin ki ce mai kin goshi ya hakuri ba mana ci abinci ki Amina ya ki ci komai kuma ki ce kin goshi na goshi a'a in dai wani abu kike so ki faɗa a dafa miki amma zancen kin goshi bai taso ba Amina ba haka kika saba cin abinci ba na goshi me yake damunta ne to ya zan yi na san me ke damunta ba yanzu breakfast nake dukan mu ba ta ce ta goshi sai a rabu da ita da ka saba musu da suka ce ba za su ci abinci muka ce za ka kai su wani mama na mama mama mama na da sun me damunta ya Allah Allah ita kaɗai ta rage mu ubangiji ita kaɗai ta rage mu ubangiji Allah kai mun jagora Allah ka tashi na bari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ayo Allah na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un likita I'm very sorry. Likita ita kadai nake da ita wallahi tallahi. Mun ya bakin kokarin mu ga rayuwarta amma Allah bai nufa ba. Me yake miki? Allah ya mata rasuwa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maryam faruwa ba kuma za su samu sauki ɗan ɗimuwa ne haka amma dan allah din ta tashi za ta ɗan ji sosai bifinta ne ya hau sosai to ta na gode likita ah, na ce an kai ta ko sun tafi da ita eh an tafi da ita eh. Allah kan jarabta wasu a duk lokacin da su Sannu Maryam. Talla ka cuce ni. Ka tarwatsa rayuwa. ka ce ne. kwanan ki daya asibitin nan baki san inda hankalin ke ba dan Allah dan Allah kar daga tashin ki ki fara da irin maganganu irin wani. da ina kusa da wani abu wanda zan iya ji maka rauni da na ɗauka na jefe ka da shi ko da zai zama ka. kada ki saki bakinki ki furta kalamai wanda ba su da dacewa ki ɗauka cewar komai muƙaddari ne daga Allah kaddara wannan ita ce mafi girman kalmar da take raina ba wani kaddara horo ne da allah ya mana akan mummunan abin da ka samu kai na yi nadaman aurenka abdullah maryam ciwon son yaran nan ba wai ke kadai ta shafa ba kin san ina son yaran nan matuƙa kuma haka mahaifiyata tana son su don haka da na san haka za ta faru ni ma ba zan aikata haka ba babu wanda ya san an jima balle gobe ki haƙuri maryam ka gaya mu wata magana kawai ka banni ka riga ka cuce ni ka gama da ni maryam bana abin da za ka gaya mariam mariam so maryam

na je na same shi ya ce min abin nan ba su yi ina son dan girman Allah dakta ka je ka same shi gaskiya ne shi yasa tun farko tun kafin a wannan abin na faɗa maka kar a yi a musulunci ma fa haramun ne haka ne to amma dakta kamar yadda na gaya maka cewa aikin ku ne wannan abin kuma ci gaba ake kuma samu a duniya a yanzu idan abin da kake faɗa ba zai yiwu ba a yanzu mai yiwa ne yana da kyau ku je a yi bincike akwai asibitoci na duniya wanda za ku iya hawa gizo-gizon nan a duba a ga ya za a bullo al'amari a gaskiya idan aka riga aka yi wannan abu an riga an yi kenan ba a kuma a kuma dawowa a ce a canja shi ko wani abun nan dakta kai mun dan girman Allah da ya halicce ka dakta ina son yaya a rayuwata dakta a gaskiya dakta Mike mayan aikin nan ya san aikin nan fiye da tunaninka gani dakta ya yi aikin nan ba su ɗaya ba su ba da a ci akwai yadda za a yi a gyara wannan abun da tun farko an gyara shi inna lillahi na sani na san za a yi haka wallahi na yi nadaman aurenka aurenka ba shi da riba kuma ka cuce ni haba maryam kullum ki ringa na cuce ki kullum ki ringa na cuce ki bayan abin nan ya zo ne mun yi shi domin amfanin kanmu ni da ke sai yanzu dan an samu tangarɗa sai ki biki bayan da amincin ki aka yi wannan abu ka so ma gaya min haka wani irin turjiya ne ban yi ba kake kace sai an yi wai kai dan boko to yanzu ina bokon naka sai ka samu mana abin yi da bokon naka aikin banza aikin ke maryam baki da wani dalili da za ki ringa faɗa min duk abin da kike so ya fito daga bakin ki bayan abin nan da amincin ki akai ba danne ki akai akai ki ba dan haka ina son ki koyi irin maganganun da za ki ringa faɗan akan wannan al'amarin lalle ma abdalla gaya mun kake ai ba danne na akai akai mun ba saboda kaga an riga an yi namiji Allah wadaran halin namiji ka talla Allah wadaran ka? Ni za ki saka? Lafiya? Ga irin tunan na sanya mata ta damuwa. Lafiya? Hankali da kanki. ba ki sa ki ringa ci min mutunci a cikin gidana ba ni mai gidan ban ci miki mutunci ba ko dan kin ganna lalla baki tausayin ki nake ji ba wai tsoron ki ba to dan haka ina son faɗa miki idan wannan bata sa kin nutsu ba ina da wani matakin da zan ɗauka ga na sanya mata ta damuwa umarnin uwa aure ba zane ce na ki ba ga irin ta nan na sanya mata ta da yawa na san da abdul zai mana abin zai me kuma shi me ke faruwa ne sai na Abdullah ya cuci ni. Abdullah ya cuce rayuwana. Ni me ke faruwa ki mun bayanin me ya faru ne? Zainab shekaru hudu da suka wuce. Abdullah ya kira ni falo. Zaunar da ni. Saboda da ke mai muhimmanci kuma ina son ki dau maganin nan da muhimmanci. Wato ni ban zo da rayuwa irin ta wuce ba. Ina son ɗa guda biyu ne a rayuwata. domin mu ba su kyakkyawar tarbiyya wanda kuma ɗawaine su ba za ta gagari ba kuma alhamdulillah ga shi yanzu Allah ya ba mu ƴaƴa biyu don haka ina son mu dakatar da haihuwa mu dakatar da haihuwa dama ko wanda sai iya dakatarwa ba Allah ba Fara da gaske Allah shi yake dakatarwa kuma ya ba mu ikon mu dakatar ai ko ya ba mu iko biyar je mana mu je mu yi to ni gaskiya ba da ni kuma na ji mamakin da wannan magana ya fito daga bakinka na yadda amma kuma babu inda Allah ya ce karayi ba kuma na yi hakan ba ne domin wani abu domin mu samu damar ba wa 'ya'yanmu kyakkyawar tarbiyya ba wai mu ringa haihuwa kamar kaji ba mu rasa yadda za mu ɗauɗaune 'ya'yanmu ko ta ina yaro ne ka rasa yadda za ka yi to gaskiya ni ina buƙatar ƙarin haihuwa don wannan maganar da kake ni bai gaishe ni tafi na fashi a wajen bayan kwanaki biyu ya sake zuwa ɗakina ya same ni ya kamata ki tsaya ki fuskanci abin da zan Wato idan kika duba a yanzu Kibilar rayuwa ta canja kuma kowa ƙoƙari yake a yanzu ya tafi da zama. ba wai na ce kar a yaba ba shi kansa ‘ya'ya barkatai ɗin ke ma zai affecting dinki zai iya sa ki kasance ke kwarkwaɓe kin zama tsohuwa ki duba da ƙasashen waje ki babu wanda yake tara ‘ya'ya barkatai kamar yadda muke tara nan. Na fahimta ai, ba wai ban fahimta ba. Amincewa ne kawai ba zan yi ba. Dan tarbiyya da dawainiya na Allah ne. Kana yi aihuwar da kwaya daya ya fi ƙarfinka. Amma ka sani ni ce ta tara a cikin gidanmu. Kuma yawan mu bai hana ma'aikinmu ɗaukar mu ba. Saboda haka ba zan bar ƙasashen waje su zama mun madubi ba. Dan ban da wani abun dubawa wanda ya wuce musulunci. Kima, abin da za mu yi bai ci karo da musulunci ya kamata ki gane haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ku yi aure ku hayayyafa ne alfahari da ku ranar tashin alkiyama don haka takaita aihuwa ya ci karo da wancan hadisi ya'yan da annabi sallallahu alaihi wasallama zai alfahari da su su ne nutsatsu shiryayyu masu tarbiyya ba zai alfahari da sabon karancin ya'yanmu zai sa mu ja su a jiki mu ba su tarbiyya wanda hakan zai hana su kanan gaskiya abdullahi wannan mummunan hanyar da kake son gaskiya ba zan bi ta ba malam me yake damu kin ga irin tunan na sanya mata ta damuwa umarnin uwa aure ba zane ce na ki ba wai dan Allah ne ya fara ni saboda kawai na ki amincewa da maganar da ka gaya mu shi yasa ka kaurace mu tun ina irga kwanakin yanzu har na gaji na daina irga to maryam ya ke sanin na ganar da ke kin ike gani ni kuma barin gaya miki a gaskiya ba zan iya yin tsari irin mutanen mu ba. Ayan abdullahi gudu nake ni kan na sha kwayoyin kuma ya zo ya zama mun wani cuta ba wai za zaki sha juyan miki da mahaifa za <gasps> mahaifa a juya min mahaifa kuma to menene a ciki nawa aka yi ga matan abokaina nan da yawa a musu wanda in kika gansu za ta gansu kaman yan mata kaman jiya suka shiga gidansu kuma in aka yi miki abin nan ba wani abu za ki kara ba illa kyau to yanzu abdallah idan na daina aihuwa kuma wanda muka aiwa kuma suka mutu to ya zan yi a'a raina allah ne idan ɗaya ɗari ne idan kwanan su ya ƙare sai sun mutu daɗin baki to zan amince amma kai ma ka amince kuma ka alkawari ba za ka mun kishiya ba ba maryam ni da nake in ga cewar mu hudu ne a cikin gidan nan muna ba 'ya'yan mu jin daɗi da tarbiyya muna jin daɗin rayuwar mu yaushe zan auro wata ita kuma ta zo ta buƙaci sai ta haihu kin san dole idan ta shigo kishi ba zai bata a ce ita ma ta zauna ba kowa ta ita ba don haka ki kaɗai nake bukata da 'ya'ya Allah ya sa mu samu daɗin baki kenan daɗin baki yanzu yaushe da aka dawo duk lokacin da aka yi aiki don haka gobe ma da safe muna tashi za mu je a yi wannan aiki saboda kallon ka ƙare gashi na abin da nake gudu ya so ya faru yaran da kansu gabaki ɗaya sun mutu kashi ne kuma yanzu ba ina sanya na sake haihuwa taɓi na ida haɗin da da taɓi Hmm? <laughs> ina abdallah yana ɗaki to kira min shi yarinya da allah ki dan ba mu guri kin je to kafin nan tukun yanzu ko abin da kuka ya dace yanzu da kanku ashe kuka tsaye da haihuwarku shikenan yanzu ni ku ba ku da 'ya'ya ni ba ni da jikoki aja ki haƙuri ni kana ban san haka za ta kasance ba sosai ni na sani ni sai da na ja hankalinsa kafin abin ya faru na gaya masa in sun mutu ba ya ce mun mutuwa na Allah ne ya kuma kai na aka yi to shikenan abin da ya faru ya riga ya faru tsautsayin nan ku akan ku yake ku ta shafa ni ina da bukatar kai aure dan ni ina da bukatar jikoki aure kuma jiya kwarai da gaske dole ne ai wannan dole ne za ka yi aure saboda ba zai yi a zauna da ita ba haihuwa take yi ba kun dakatar da shi kun kashe haihuwar ku gaba daya ka zauna baka da kowa ba ba zai yiwu ga irin tunan za ka yi aure idan kana da yarinya ka ko yarinya da zaka aura in baka gani ba ni ina da wata nan nema maka ka aura kuma na baka nan da wata biyu kuma wannan magana da nake gaya maka ba wai shawara ba ce umarni ne duk da ke na san ba za ki ji daɗi ba to amma abin da ke koyar riga shafa sai da ke haƙuri amma ba yadda za a yi ni ina da buƙatar jikoki ba zai yi a zauna haka babu 'ya'ya ba ga irin tunanin na sanya mata ta damuwa umarnin uwa aure ba za na ce na ba kin ga ƙara aure ya zama dole tun da babu ƴaƴa mahaifiyata ne ɗai ta haifa gani duniya kullum za ta yi buri a ci a gabanta da 'ya'ya Dole zana ƙara aure umarnin ta ba zana ƙibi ba. Maryam, ki haƙuri ki ne Duk matar da zan aura, ba zan so ta kamar yadda na so ki ba, ko da ba za ta haifar min 'ya'ya ko da ba. Ko ba zan taɓa wulaƙanta ki a kanta ba. Shabija, a har ma ka yanke hukuncin za ka yi auren? Ka manta alkawarin da ka yi mun? Amma ina ganin a gabanki kina jin abin da mahaifiyata ta rinka faɗa. Wanda kuma ba zan tsira daga abin da ta faɗa ba. Amma ba za ka iya fahimtar da ita cewa an kai auren ka zalunce ni ba. Ba za ka faɗa mata inda za ta fahimta ba cewa idan kai auren baka min adalci ba ba za ka faɗa mata alkawarin da muka yi ba maryam ba za ta gane ba sakamakon san jika da take don haka ki amince a yi ba za ki nadama ba riga na yi nadama abdallah na yi nadaman aurenka na yi nadama da na amince da zaƙin bakinka saboda haka ni gidan mu zan tafi sai kai abuka ai tafiye shi ne me ya kama magana zuwa gida ba za ki fuskanci umarnin uwa kan ɗanta ba na fahimta na fahimta shi yasa nake so na tafi na fahimta ga na sanya mata ta damuwa umar nan uwa aure ban sani ci maki ba ga irin na sanya mata ta damuwa umar nan uwa aure ban sani ci maki ba wallahi sai na tafi gidan na sanya mata ta damuwa umar nan uwa aure ba zane ce na ki ba shin wai yanzu ne amfanin zuwa ki gida tuntun ya kamata ki zo ki nemi shawara ba ki zo ba sai da abu ya lalace yanzu gashi duk wannan abubuwan aka ki ta kare shi yanzu zai je ya aurensa ya samu ƴaƴa ke kofa a ina kuna yin abu ba tunani babu neman shawara kin je kin yi gaba ko kin gani kin ga abin da kika yi wa kanki Allah zai saka mu kuma kuma wallahi tallahi umma ba zan koma gidan ku wallahi ai dole ki ma koma gidan nan dole ki koma ki je ki same shi saboda dalilin shi kika samu wannan abu yanzu kina nufin ma sai aure ki a haka a wanda zai aure ki shi da dalilin sa yasa kika samu wannan abu gurin shi zaki koma ki je ki ne ku karkare wannan zaman da kuka yi da shi akan wani dalili ai ba inda zaki zauna a nan gidan wannan dai ya zama darasi ga wanda ya ji hali irin naki halin da kika shiga <laughs>